إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيهك ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما يدى مكسابة أتيجا بركاته من التفسير a wannan masallaci na juma'a na umar abnul khattabi radiyallahu an a yau lahadi bakwai ga watan ramalana hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina tana da shekara 1440 wanda ya zama daidai da goma sha biyu ga watan mayu miladiyar annabi isa ibn maryam alaihi salam tana da shekara dubu biyu da goma sha tara ga wata takarda wanda aka ce malam na kasance ina fama da wata lalura na rakin lafiya tsawon shekara hudu kenan ina magani ban samu sauki ba ina so a taya ni addu'a don in samu lafiya to muna fata Allah ya bada lafiya sannan akwai wata mata ta aiko da turmin zani a ba marayu kuma tana tawassuli da wannan turmin zani to muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya biya bukata kuma ya yayi damuwa idan ba manta ba muna nan cikin suratul fathi inna fatahna laka fathan mubina kuma a yau insha Allah ta'ala za mu taki daga aya ta goma sha tara mun karanta aya ta goma sha bakwai da Allah tabaraka wa ta'ala ya ba da labarin cewa waɗannan da ba su halarci ainihin zaman da aka yi a alhudaibiya ba to lalle akwai yakin da za a kira su kuma wajibi ne su halarta. domin ana ainihin yakin ne ko a zuwa yakin ne za a gane masu gaskiya a cikinsu da marasa gaskiya Kama sai Allah ta'ala yake akwai waɗansu nau'uka na mutane waɗanda aka yi musu sassauce su waɗannan ba sai sun halarci wajen yaƙi ba shi ne laisa alal a'ma harajun wala alal a'raji harajun wala alal maridi harajun babu laifi akan ainihin makaho da kuma gurgu bi ma'ana guragu kenan da makafi wala alal maridi harajun ko wani mara lafiya ne muka dabdale muka ce kurame su ma sun shiga ciki eh, bebaye su ma sun shiga ciki Su wani wanda bai da lafiya to shi ma an masa uzuri ba sai ya halarci wajen yaki ba amma dukansu gaba ɗaya kamar yuti illa wa rasula duk wanda ya da'a wa Allah da manzonsa daga cikin masu lalurori na duniya ta kaf yudkhilhu jannatin to lalle Allah zai shigar da shi gidan aljanna amma kuma za a shigar da shi ne lafiyan kalau bayan Allah ya warkar da shi daga cutar da ta dame shi ko sai an raba ki da laluran da ta same shi a nan duniya kuma waɗannan gidajen aljanna ko gonakai na aljanna ta jarimin an har ainihin ƙoramai suna gudana a ƙarƙashin gine-ginen wa man yatawalla duk wanda ya juya baya makaho ne ko gurgu ko kurma ne ko bebe ne ko wani marar lafiya kowace irin cuta ce yake fama da ita ko kuma lalura ce yake fama da ita idan ya yi tawaye wa Allah bai yi da'a wa Allah da manzonsa ba to Allah ta'ala yake yu'azzifu azaban alima lalle Allah zai masa azaba azaba mai raɗaɗi. saboda haka baya da hujja idan ya tafi lahira to amma idan laluransa ta ana ki aiwatar da wani abu saboda lalura to wannan an masa rangwame kamar yadda muka ambata a can baya to sai Allah ta'ala ce mai a'udhu billahi minash shaitanir rajim لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم وأثابهم فَتْحًا قَرِيبًا wannan aya kalin bayani ne akan ayan da makaranta a can baya ko ma mu ne amma da wani salo daban ko da wata siga ta daban Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa laqad rafi Allahu 'anil mu'minina hakika Allah ta'ala ya yadda da bayin Allah mu'minai una yubayyi'unaka tahta shajara yayin da suke maka mubaya'a a karkashin wannan bishiya a hudaybiya balima ma fi qulubihim Allah ya san abin da ke cikin bukatansu shi ya sa ya yarda da su wanda Allah ya yarda da shi kuwa to dan gidan aljanna ne ya za ka ce radiyallahu anhu wa anhu idan Allah ya yarda da kai to kai ma ka yarda da shi domin abin da yafi wahala shine Allah ya yarda da kai ko a zamanin manzon Allah manzon Allah ya yadda da kai ko ya gamsu da kai wannan shi yake da wahala idan ka samu wannan to kai ma dole za ka yadda da Allah subhanahu wa ta'ala kuma za ka yadda da manzon Allah ya za ka ce radiyallahu anhum wa radu anhu kuma sun yadda da abinda Allah tabaraka wa ta'ala zai ba su amma kamar yadda muka ambata na farko shine yake da wahala domin sai ka yi aiki wanda Allah zai yarda da kai sai ka wahala sannan Allah ya da kai sai ka yi biyayya sannan Allah ya da kai to manzo Allah ma sai ka rike sunnansa sannan zai yarda da kai sai ya ga aiki a zahirance sannan zai amince da kai to idan Allah ya yarda da kai to ka tsallake kai dan aljanna shi yasa kai tsaye aka ce laqad radiyallahu anil mu'minina idan kun duba za ku an kawo kalman almu'minina ba a ce laqad radiyallahu 'anil muslimina ba domin kowa aka taba shi zai ce shi musulmi ne yana sallah yana azumi yana zakka amma bai hana shi tsaye gumi ba bai hana ki annabi manci da munafinci ba bai hana shi fata ba bai hana shi zina ba bai hana shi ƙarya ba bai hana shi zalunci ba bai ana ki algos a cikin kasuwanci ko harkokinsa ba bai ana ki ha'inci ba bai hana ki karya amana ba bai hana ki liwaɗi ba bai hana ki shaye-shaye ba wa haddis wala haram abubuwa da yawa da ke an aka ce musulmi musulmi suna da yawa in aka ce an yadda da musulmi to kowa da kowa zai shiga aljanna kenan ba matsala alhali akwai waɗanda suke da matsala suna da tokarere saboda haka sai an tokare su in ba yi sa'a ba karshe ma ba za su shiga gidan aljanna ba Allah ya sauwake shi yasa aka kawo mana kalman almu'minin bi ma'ana Allah mu'minai amma suwa waɗannan mu'minai ke bantattu ne ya yau bayi unaka yayin da suke yin maka mubaya'a ta hata shajara a karkashin wancan bishiya bishiyar kaya a filin hudabiya. fa alima ma fi qulubihim Allah ya san abin da ke cikin zukatansu fa anzala sakinata alaihim shi yasa ya saukar da natsuwa gare su domin a lokacin abubuwan da aka yi tayi na tsokana ya kai a ce musulmi ba za su yadda da sulhun da za a yi ba amma da Allah ya saukar da natsuwa a cikin zukatansu sai suka amince da wannan sulhu duk da tsananin da yake cikin sulhu amma mazu Allah ya amince ya ce mu je zuwa saboda duk yadda aka yi da ƙarya idan ya kasance ƙarya tana fifituwa na waɗansu lokatai to wata rana za ta rushe saboda me saboda daman ba za ta kai labari ba ita da kanta za ta lalace gaskiya kuma sai ta tsaya saboda haka fa anzala sakinata alaihim sai Allah ya saukar da natsuwansa wasa asabahum fathan qariba kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su buɗe na kusa kusa wani buɗe kenan fatahan qariba wani buɗi kenan fato makka fato khaybara fato hunayn fato thaqif fato al-khandaq wanne ne fato makka to magani makasiratan ya khudunaha aka ce da ganimomi masu yawa wanda za su kwasa shine fato makka ko kuma ba? eh wa kana Allahu azizan hakima to wa'adakum Allahu maganima katiratan ta'khudunaha sannan kuma Allah ya sake muku alkawari akwai waɗansu ganimomi za ku je yaƙi ku ci nasara ku kwasa bayan wannan to shi kuma ina ne eh saboda an haɗa abubuwa guda biyu ko guda uku waje ɗaya Ba ajjala lakum hadhihi shi yasa ya gaggauta muku wannan maganima ga kuma maganima ukura to wanne ne makkan wanne ne khaibar wanne ne wani daban wa kaffa aidiyan nasi inda aka kame hannayen mutane ba su cutar da al'ummar musulmi ba a hudaybiya ne saboda haka hudaybiya abin ya faru amma ka yi alƙaura ko albikir da wurare guda biyu manya-manya don wa magalima kasiratan yakuzunaha wa da kuma adakum Allah magalima kasiratan takuzunaha akwai bambanci fa'ajjala lakum hadhihi ay bi ma'ana wa magalima kasiratan yakuzunaha wa kana Allah azizan hakima to bari mu karanta sharhi mu gani ya malamai suka fayyace amma dai lalle tabbas hakika Allah tabaraka wata'ala ya amince da bayin Allah mu'minai waɗanda suka yi maka mubaya'a a karkashin wannan bishiya saboda Allah ya san abin da ke cikin zukatansu shi yasa ya saukar da natsuwa a tattare da su ba su yi tawaye ko suka yi rikici ko suka tada hankali ba sa'annan wa asabahum fatan qariba kuma Allah tabaraka wata'ala ya hada su da buɗi na nan kusa wanda ake kyauta zaton shine Khaybara wa maganima katiratan yakuzunaha a Khaybara din ne aka samu ganimomi masu yawa waɗanda musulmi suka kwasa wa kana Allahu azizan hakima kuma Allah ya kasance mabuwayi ne mai hikima ka karanta aya faddal ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله ayoyi da makaranta, آيوي دم كرنتا يخبر تعالى عن الله ya المؤمنين da يا بعد الأباري يا تبتر دائنهم يرجمتا gabarin bayan Allah waɗanda suke muminai saboda haka in kana son ka samu yaddan Allah cikin sauki ka kasance bawan Allah mumini imani da Allah imani da mala'ikun Allah imani da littafan Allah imani da ainihin manzannin Allah imani da ranar lahira imani da kaddara mai kyau ko mara kyau sannan kuma sai ka ɗauko rukunan musulunci ka yi aiki da su ka tabbatar da ainihin tauhidi waɗannan rukunan imani guda kida za su tabbata ne a cikin la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan ka tsaye da sallah yadda ya dace wato a cikin lokaci kuma cikin jami'i sai dai idan akwai lalura sannan ka yi azumin watan ramalana a lokacin da baka da wani uzuri nan kuma ka yi ainihin ka bayar da zakka idan ka mallaki abin da ya kai na zakka kayan amfanin gona ko kuma dabbobi ko kuma harkan kuɗi na ainihin kasuwanci ko rikazi ko wani abu makamancin wannan sa'annan kuma ka ziyarci ɗakin Allah idan ka samu dama kada dukiyanka ta rufe maka ido ka gagara zuwa aikin haji kada ainihin matanka da 'ya'yanka to ainihin hana ka zuwa aikin haji ka je ka sauke wannan farilla idan ka samu dama ka haɗa da umra ko da guda ɗaya ce domin a wajen waɗansu malamai mutum ya yi umra sau ɗaya wannan ma dole ne Sa'an nan kuma idan ka hada da waɗannan in ka hada da wancan shi daga waɗannan guda biyar kaga an samu guda goma sha ɗaya kenan to sauran abubuwa za su kasance masu sauki biyayya wa iyaye kyautata wa iyalai ba da haƙoƙin masu haƙoƙi kyautata ma ainihin makwabta rike gaskiya ko kiyaye amana da sauran waɗansu abubuwa makamantan waɗannan to za ka samu mutumin da ya kiyaye abubuwa guda goma sha ɗaya ɗin nan to zai kiyaye waɗannan sannan kuma zai cik ainihin ƙarya ko karya alkawari ko kuma algusu ko ha'inci ko sata ko shan abin maye ko ainihin aikin lalata ko almubazzaranci da sauran waɗansu abubuwa makamatan wannan to idan ka haɗa duka shine za a kira ka mumini kuma ba mai tabbatar maka da wannan suna sai Allah tunda wani yanzu ya same kai ce kai ai wani mumini ne sai dai ka ce ina zaton mumini ne amma musulmi kan wannan kowa ma kana iya yaba masa duk wanda ka ji ya ce la ilaha illallah ko da ba musulmi bane ka ji wani abin sa ya faɗi zai ce la ilaha illallah to abin da zaka dauka la ilaha illallah muhammadu rasulullahi ko to sai ka dauka musulmi ne sai dai idan aikinsa ya saba wa kalmar shahadan da yayi yi to sai kai masa hukunci da wannan saboda haka yi kubiru ta'ala ridahu anil mu'mini Allah ya tabbatar mana da yaddan da yayi da bayin Allah mu'mini alladhina baya'u rasulallah musamman waɗanda suka yi baya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta ta shajara a karkashin bishiyan kaya a filin hudaybiya wa kad taqaddama dhikru uddatihim hakika an cikakken bayani a can baya ba sai an sake maimaitawa ba wa annahum kanu alfan wa arba'imi'a ana kyauta zaton sun kai dubu ɗaya da ɗari hudu akwai saɓani na adadinsu amma ana ganin kamar zance mafi inganci sun kai wajen dubu ɗaya da ɗari hudu wa annan shajara ta kana samura da ardil hudaybiyya kuma wannan bishiya kaya ce a ainihin al sai dai hudaybiyya ɗin kuma rijiya ce amma kuma filin wajen ana kiranta al amma asalin alhudaybiya rijiya ce rijiyar da sahabbai suka je suka samu babu ruwa maza Allah ya kekara taba suka je suka taba maza Allah ya zo ya addu'a ba wata ruwaya ma aka ce ba da kifiyansa aka je aka cakka a cikin wannan rijiya zuwa wani lokaci sai ga ruwa mai yawa suka sha da su da dabbobin su gaba daya suka ma yi fataka da ruwa wannan yana ɗaya daga cikin manya-manyan mujizozin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tunda inda suka yada sansani daman babu ruwa kuma kafirai ma da suka zo sun gane cewa waɗannan sun yada sansani a inda babu ruwa saboda haka ba za su jima ba za su sha wahala da su da dabbobinsu amma sai Allah ya ba da mujiza wa manzon Allah nan take aka samu ruwa mai yawa yana ɗaya daga cikin dubban mujizozi na manzon Allah annabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an tariq Abdurrahman an samu ruwayan hadisi daga tsarin bin abdurrahman kala yake in talaktu yace na kama hanya zan tafi aikin hajji su bi kaume, sai na wuce waɗansu mutane yusalluna suna yin sallah fa ma hadha al yace sai na yi tambaya na ce wani masallaci ne wannan kaga mutane suna ta sallah kowa sai ya ajiye kayan sai je alwala ya zo ya kama sallah to ga dukkan alamu wurin yana da muhimmanci amma ni ban sani ba yasa sai yayi tambaya yace wani wuri ne wannan qalu hadhihi shajara suka ce ailan ne daidai wajen bishiyan nan haiku baya a rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bai akan ridwan suka ce inda aka yi mu baya a wa annabi gurbin bishiyan kenan yace da naji wannan sai ban ce komai ba tun da ba da ilimi kan wannan amma ya tsaya ya yi sallan bai yi ba yana son ya je ya bincike ya yi tambaya ya ji dalili idan ya samu hujja mai ƙarfi kun ga wajen dawowa to sai ya tsaya shi ma ya yi sallan tare da shi ya ce fa sai tu sai ibn al-musayyib ya ce sai na je na samu babban malamin nan babban tabi'i sai ibn al-musayyib fa akhbartuhu sai na baki labari ni ba ga abin da na gani na ga wadansu mutane suna ta doka sallar nafila a wani masallaci wanda aka gina na musamman idan ka gani yadda jama'a suke taruwa a wajen to kai ma abin zai baka sha'awa kuma sai ka tsaya ka tambaya idan baka san me suke yi ba faqala sayyid sai sayyid bin al-musayyib yace yace haddathani abi yace lalle babana ya bani hadisi annahu kana fi man baya rasulullah yana daga cikin waɗanda suka yi a wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta hata shajara a karkashin bishiyan nan ta kaya qala yace falan ma karajna min al-am ya ce mun yi a wa annabi a wannan shekara kun daga cikin yarjejeniyar da aka kulla sun kulla cewa annabi bana ba zai shiga makka ba amma shekara mai zuwa ya zo sun ba shi kwana uku rak ya zo yi umra a shekara mai zuwa ko maza Allah ce ya yarda to da shekara ta zagayo shi baban sa'id bin al-musayyib shi ma yana daga cikin waɗanda suka rako manzon Allah zai yi umran da ake kira umratul qada ko maza Allah ya zo ya yi umran ya yi kwana uku suka ce to lokaci ya yi maza maza a fita a bar mana gari maza Allah ya ce ba za ku yi hakuri ba suka ce ba za mu yi hakuri ba ai yarjejeniyan kenan maza Allah yake wa sahabbai yake kowa ya kirya kama hanya ya fita bar muku garin su abinda fa ya faru kenan maza Allah ya fita sai da ya je bayan gari ya yada sansani ya sake kintsawa ya huta kafin ya sake taki ya tinkari birnin Madina amma da Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo ranar da za a yi fato maka maza Allah sai ya zo da rundunoni ya ce duk wanda ya ka gaban ku ku jirbe shi abin da ya faru kenan mazu Allah ya zo yake bai tsaya ko ina ba sai a ɗakin kaba sai da ya lausasa kowa to ke zan ana bin abu gradually bi ma'ana a hankali a hankali to ake samun cin nasara idan ka zo ka ci da zuci to karshe kwabarwa za ka yi kuma idan ka kwabar to ba ba za ka iya tsincewa ba har abada ba za ka iya tattarawa ba to abin da ya faru kenan to ne baban sa'id bin al-musayyib yake da shekara ta zagayo falamma karajna min al'amil mafdil a shekara da ta zagayo muka fito na nasinaha yace mu da muka yi mu baya a wa annabi a gindin bishiyar sai muka manta bikiyar kaji maganin yan bidiya wanda suka yi abin masu manta bikiyar to waye gwada ta su kansu sun rude amma fa ko a lokacin akwai waɗanda suke cewa muna kyauta zaton wannan bishiyar ce ah to ga an gina masallaci har an yi kwariya kwariyar masallaci musalla a wajen kowa yana yin sallah shi sa lokacin da umar ɗan kasa ya zo a shugabancinsa ya ce duk bishiyoyin a sassare su a ƙona su a shege a shege su ya ce a birkita wajen daman ɗan bidi'a maganin zaki ne ka birkita masa hankalinsa ya rasa inda zai kama to tun da la ilaha ula'i wa la ilaha ula'i shi bai rike qur'ani ba shi bai rike hadisi ba tun da ya rike ra'ayin wani kato to ka kara masa da ra'ayin waɗansu kasai yayin eh, ka kara masa yake ne sai ka ruda ki yanzu ma wanne ne zai dauka shi yasa Umar dan Khattab duk lokacin da muka tuna ki sai mun masa babban addu'a dun yayi aiki kamar yadda ya yi iyaka ƙoƙari wajen yaɗa musulunci a ɓangarori daban-daban tun da kalifancinsa sai da yake kara goma shekarun da Allah tabaraka wa ta'ala ya baki kenan amma Abubakar bin Abi Quhafa shekara nawa yi shekaru biyu da watanni shekaru biyu kacal da watanni dina Usman bin Affan yi shekara goma sha biyu sannan Ali bin Abi Talib kuma shekaru hudu yi? shine idan ka hada ya zamo talatin bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine abubakar da umar da usman da ali radiyallahu anhum Allah ya kare da su saboda haka sai yace da muka zabe a kekara da ka zagayo wato muka zo wurin yace nasina ha falam naqtir alaiha yace mun manta mun kasa gane bishiyar saboda in aka ce ga bishiyar a yanzu aka ce bishiyar tana nan ai duk wanda ya tafi aikin haji ko umra sai ya kai ziyara wajen to ga waɗansu wurare ma da ba su da dalilai masu inganci mutane suna zazzagawa ka ji mutum ya je waɗansu almasajid asaba waɗansu masallaci guda bakwai ya yi sallah a nan ya fita ya yi sallah a nan ya fita mutumin da a garinsu ba ya sallar nafila a garinsu ba ya nafila amma ya kama hanya ya je can ya yi nafila a masallacin da babu hujja sai ga wani ma yana yawo a cikin birnin madina wai ina ne masallacin bilal ina ne masallacin bilal masallacin bilal ala fa kyauta zaton a wajen ne annabi wai ya yi sallar nafila da ya sallar nafila sai ya roki allah abubuwa guda uku sai allah ta'ala ya baki guda biyu hana ki guda daya to shi ne suke cewa wai duk wanda ya samu waje in yi sallah ya roki Allah Allah wata ala zai baki muka ce ƙarya suke yi tunda annabi ma uku ya roka Allah ya baki biyu ya hana ki daya to kai da ba annabi ba sai ka roki goma Allah ya rusa su ba zai baka ko dai ba eh wannan shine gaskiyar al'amari ko kuma kaga mutum ya zo ya kama hanya yana neman akwai wani masallatai dai iri daban-daban ko da yake aka ce yadda ma aka giggina waɗansu masallacin akwai gyara domin ana tsammanin wani sahabi ya zauna a wajen sai a gina masallaci sai a sa sunansa to waɗansu kuma sai su zo sai su yi ta bidiyoyi a wajen yasa aka ce ma a share gaba ɗaya hatta inda annabi ya fara sallan juma'a a birnin madina ai wajen yana nan kuma an gina masallaci to kowa sai ya bar juma'arsa sai a ranar sai ya je juma'arsa to ka yi juma'a a masallacin annabi sannan kuma ka je can kana cewa za ka yi wata juma'a me yasa ba za ka fara juma'a a nan ba aka ce don a yi maganin kowa to sai aka kange ma wajen ka kaf gaba ɗaya aka toke in ka je sai dai a zagaya da kai da mota amma ba ka isa ma ka sauka ka je masallacin ba balle ka yi nafilan da babu dalili saboda mutane haka suke mutum za ga ayyukan farilla bai gama aiwatarwa ba ya je kuma yana mai yana kale eh wato wai shi yana neman falala kuma garin neman falalan garin neman gira sai a rasa goshi ma gaba daya eh Allah kawai fakala sayyid shine sayyid bin al-musayyib sai yace inna asaba muhammad ce lalle sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lam ya'lamuha Ya ce mamaki nake ji sahabban manzon Allah sun kasa gane exactly bishiyan da suka yi mubaya'a wa manzon Allah tun da bishiyoyin manya manya suna da yawa a wajen sun kasa gane wa fa ullimtumuha antum ce amma ku yan bid'a nan sai aka sanar da ku masallacin ba wato wurin ku kun gane wajen Ya ce cha'i eh, fa antum a'lamu ake ku kun fi sahabbai ma ilimi Ya ce ake ku manyan malamai ne wala fa ba ne musu abinda suke yi ba daidai bane eh don za ga wani ya rike abu yadda yake sahabban annabi ma ba su san da shi ba tunda dama annabi ya ce bi sunnati wa sunnatil khulafa'i rakidin da ainihin sunnata da sunnan kalifofi na kiryayyu idan manzon Allah ya yi abu wannan ya tabbata sunna ce idan Abubakar bin Abi Quhafa ya yi abu wannan ya tabbata shari'a ce idan Umar dan Khattab ya yi abu wannan ya tabbata shari'a ce idan Usman bin Affan ya yi abu wannan ya tabbata shari'a ce idan Ali bin Abi Talib ma ya yi abu wannan ya tabbata shari'a ce radiyallahu anhu to wannan shine tsari na ainihin karantarwar islama amma in baka yi hankali ba to za ka samu wani katon jahili ma sai ya koya maka wani abu wanda yake babu gaira babu dalili ranar takin alkiyama da kai da ke sai a tara ku mala'iku sai ta ku saboda me saboda kun yi aikin da babu dalili babu lada sai jibga kawai Allah ya sauwake don a masallaci za ka iya samu ana hitar da sallah sai ga wani ya ya dauko wani kasan tarbinsa. sai ya samu wani dungu kawai sai ya zauna ya ta ja kana ga yake ma ko wa bawa yi sai ya daga maka hannu sai ga wani fi kuma kullum yana shigowa yana ganin wannan abin ya baki sha'awa in bai yi a masallacin ba to zai kirkiro a wani masallaci in ka zo ka shaƙe shi ka ce me hujja ba zai fada maka ba musamman ma in ya gano wancan katon jahili ne ba zai taɓa yadda ya ce maka wajen wani ya gani ya koya ba mu kuma abin da muke so shine idan aka zo aka kamo ka aka ce hujja ka ce ayan qur'ani hujja ka ce hadisin manzon Allah hujja ka ce Abubakar bin Abi Quhafa ko in aka ce hujja ka ce Umar ibn al-Khattab ko in aka ce hujja ka ce Abu Huraira ko in aka tambaye ka hujja ka ce Jabir bin Abdullah al-Bajali ko in aka tambaye ka hujja ka ce Abdullah bin Umar ko in aka tambaye ka hujja ka ce Abdullah bin Zubair ko in aka tambaye ka hujja ka ce ainihin Anas bin Malik yaron gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama amma in ba haka ba to kame kame ne kawai Allah ya kyauta to wannan mun karanta ne domin mu tabbatar da cewa wajen ainihin wannan bishiya babu ita babu alamanta kar ka je ka ce kana neman a gwada maka wajen a za ka iya samun yankin wajen amma ina ne ainihin annabi ya tsaya da sahabban wannan ba za ka iya ganewa ba saboda babu wannan alama an daɗa turmutse alama saboda mai saboda yan bidiya wa qawluhu ta'ala Allah ta baraka wa ta'ala ce. wato fa alima ma fi qulubihim Allah ta'ala ya san abin da ke cikin zukatan waɗannan bayan Allah muminai minai. A as-sidqi wal walwafa saboda suna da gaskiya duk waɗanda suka yi imani da manzon Allah a wancan lokaci in banda munafikai mutane ne masu gaskiya ko mutum ya yi laifi zai zo ya faɗa ya ce ya yi laifi ko ya yi kuskure ba ya jin tsoron kowa shi ya sa Allah tabaraka wa ta'ala ya amince da su walwafa kuma yadda suka yi mubaya wa annabi da zai ce ai yakin to da za su yi yakin ba za su tsere ba saboda karfin imaninsu wa sami wa sannan kuma gashi suna sauraron annabi kuma suna yin masala domin ɗaya daga cikin wakilan ƙuraikawa ai da yazo da yazo ya ga yadda abubuwa suke gudana da ya koma wajen quraishawa me yace musu yace idan annabi yana magana sahabbai suna gabansa to sukan kasance sukan yi tsaye. kamar ainihin tsuntsaye ne a bisa kayukansu ko kafaɗunsu ko motsi ba su yi balle magana saboda gudun kada waɗannan tsuntsaye su taki yanzu ana karanta hadisan annabi haka kuke yi eh ana karanta hadisan annabi haka yake yi ko ana karanta ayoyin qur'ani haka yake yi to Allah ya gafarta mana amma abin da sahabbai suka yi mu ba za mu yi ba sa ba yadda za yi na su don in ka raina su to iyayenka da kakanninka ba za ka raina su tunda su ma iyayenka da kakanninka akwai abin da suka yi kai ba za ka yi ba to balle kuma sahabban annabi abubuwan da suka yi wa annabi ko suka yi wa addinin islama kai ba za ka yi ba na ga wani ma a facebook ya turo ya gwada ainihin waɗansu a kan dawakai kamar sun fito tafiya ko kuma sun fito yaƙi ya ce sahabban annabi kenan a lokacin azumi suna yaƙi domin a lokacin azumi ne aka yi yaƙin badar ana cikin azumi aka yi yaƙin badar ana kyauta zato ranar sha shida ko sha bakwai ko sha takwas a wannan tsakani aka yi yaƙin badar kuma sahabbai sun fita ba su da yawa ɗari uku da sha uku tun da sun fita ba tare da ainihin tsarin za su yi yaƙi ba amma a ƙarshe suka yanke hukunci a yi yaƙi suka tinkari kafirai wajen dubu ɗaya da wani abu kuma suna tattare da miyagun makamai kafiran nan kowa ya zo har wuya saboda yana allah allah ya haɗu da musulmi ya girbe su ya gama da su su kuma musulmi da suka fito wani ma a hannunsa sanda ce amma da suka yanke hukunci tare da annabi cewa za su tinkari waɗannan mutane suka tinkare su kawai sai ga ke an wayi gari mutane ɗari uku da goma sha wani abu sun rinjaye mutane dubu da wani abu sun karya wato sun karya su sun ci nasara a kansu kan min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi idhnillah wallahu ma a sabirin to amma kuma a kasa shi mai facebook din lalle yayi hikima don ko ba malami ba ne Allah ya baki hikima da basira sai ya gudu waɗansu kuma ga nan fanka tana kaɗawa a masallaci suna kwance shame-shame suna ta shirga bacci wato kaga yadda aka kwatanta abin kuwa akwai kama hankali yadda su kuma musulmin yanzu kenan ana azumi suna ta shirga bacci a masallatai idan ma fanka ba ya yi to za su je waje su samu me su samu ainihin fulo ko irin wannan ta'ayi mai sanyin nan to a wajen za su kwanta keme keme ko kiran sallah aka yi sai ka zo ka shuri mutum ka ce tafi da Allah za a yi sallah sannan ya taki to yanzu bai sabi lillahi waɗanda yake a cikin azumi suka hau kan dawakai sai ka san hawan doki kuwa ka san fa duk kokinka ka hau doki daga nan kai tafiyan kilomita ɗaya ko biyu in ka zo kafa sai ka nemi abinci amma yana azumi ya hau doke sannan kuma ya tafi yaki, jihadi kai kuma kana azumi ka hau kafet kana ma ƙoƙarin neman filo eh kana tabbaci sannan kuma a ce sahabbai ka ce ai kaza kaza kaza yasa aka ce haka ambace su to addu'a yake musu akan ambace su ne da alheri duk da kasancewa akwai kurakuran da suka yi amma Allah ta ta'ala ya gafarta musu wannan nassin alkur'ani ya tabbatar da haka a to gashi wanda ya halarci hakin badar an ce la Allah sala ala ahli badr fa qala imalu ma kaytum faqad ghafartu lakum sannan ga waɗanda suka halarci sulhul hudaybiyya manzon Allah ya ce wuta ba za ta shafi ɗaya daga cikin ku ba to kai kana ina a lokacin kaga so sun samu waɗannan abubuwa kai ko baka da tabbas ko malami ya yaudare ka kai ko alaramma ne ya yaudare ka ya ce ba matsala akwai matsala shi ma alaramma yana da matsala eh karku dauka na gwada wannan alaramma ba wai kowane alaramma ma kowa ma yana da matsala sai dai Allah ya gafarta mana saboda haka lalle waɗannan sahabbai bayin Allah muminai da Allah tabaraka wa ta'ala ya yarda da su suna da mai as-sam'i wa ta'a sukan ji maganan annabi kuma sukan masa da'a san annabi ya ja layi ba sa ketare layi eh ya ja layi ba sa ketare layi har ya taba jan layi ma wani sahabi lokacin da ya dauke shi zai je ganawa da aljanu ya dauke shi ya masa rakiya ya ce zo mu je karaka ni shi kuma ya tabin sa sai da ya je wani waje sai ya ja layi sai ya ce karka ketare wannan layi zauna a nan kai ta jira na ko menene ka zauna ka jira ni maza Allah ya gaba shi kuma wancan sai ya ga manya-manyan mage da kulayu manya-manya zuwa wani lokacin sai ya ga waje kawai ya yi duhu yana jin wani dididididi ya ce anya talafa wani abu yana faruwa ga manzon Allah ya ce ni kuma yana zaune a nan kaga waye tuna manzon Allah ya tuna sai ce to bari ya ketare sai ya tuna umarnin annabi an ce kare ketare layu sai ya dawo ya zauna in an ji mai ji hayaniya ya ce bari ya sake ya ketare sai ya tuna sai ya dawo ya zauna can sai ya ji abin ya fara baya-baya ya fara tafiya can sai ga annabi ya dawo sai ce ya rasu lallahi ai ni na razana ni na tsorata saboda ina ganin kamar wani abu zai faru gare ka ai da na yi in ketare wannan layi maza Allah ce gane da baka ketare ba da ka ketare to da har abada ba za ka same ka ba eh saboda mai yiwa yana ketarewa ya shiga duniyan aljanu sai su je su yi ta wasan kura da ke? inda ya shiga duniyan su gaba daya kuma ka shiga cikin aljanu ba za ka iya rayuwa ba ah to ko a yanzu a ce misali ya je ya ketare aljanin ya ɗauke ki daga ainihin wato yankin birnin madina ya ɗauke ki ya kai ki can dutsen indiya karken duniya ya ajiye ki ko ya kawo ki afirka ai ya gama yawo don dai inda aka je aka ajiye ki ya san dabbobin da zai haɗu da su domin dabbobin da sun fi bala'i sun fi cin mutane duk abin da zai gani wanda yake ba saba da ke ba kai masa farmaki suke yi waɗansu daga cikinsu suka dawo suka zama dabbobin gida wannan na kawo misali ne wanda annabi ya ja masa layi kaga bai ketare ba in ya je ketarewa sai ya tuna wato maganan annabi sai kuma layuka nawa annabi ya ja maka a cikin sunnoninsa amma ka ketare ya kai musulmin yawu layuka nawa annabi ya zayyana maka ko ya iyakance maka amma ka ketare su saboda haka a kul ka ce za ka haɗa kanka da sahabban annabi wannan ka yi kalam manzo Allah ya riga ya fala ya ce la tasubbu ashabi ya ce kada ku kuskura ku zagi sahabbaina ya ce la tasubbu ashabi kada ku kuskura ku zagi sahabbaina ya faɗi wannan magana sau nawa sau uku sau ɗai ɗai har sau uku sai nan ya ce fa na fi bi ya ce na rantse da wanda raina yake ga hannunsa law anfaqa ahadukum mithla uhudin zahaba da ɗayan ku zai ɗauki kwatankwacin dutsen uhudu ya yi sadaka da shi zinare kwatankwacin dutsen uhudu to mu ɗauki misali mafi sauki wani dutse ne yake kusa da mu dutsen warinje warinje ne ko ina ne eh, nauyinsa ya kai nawa ina waɗanda suke zaune kusa da wajen yanzu wannan tudun dutsen idan da kuɗi ne zai kai miliyan nawa ina wani tsohon ma'aikacin banki Zai yi mana bayani kamar miliyan nawa ne kun ga miliyoyin da yawa to da za ka ɗauki kuɗi kwatankwacin wannan dutsen uhudu kuwa ya fi wannan zai na kyautar zaton dutsen uhudu zai yi ishirin ɗin wannan dutsen warin je tun daga dungo har dungo kai gidajen da suke baya ma ba a ganin kai kana gefen nan gidajen da suke baya ma ba a gani kaga dutsen yana da tsawo kenan shi ma wannan dutse haka ne in kana zai ana yi ba za ka ga abin da yake bayan ta ba to maza Allah ya ce da za ka yi sadaka da dukiya kwatankwacin wannan to ladan da Allah zai baka ya ce ma balaga mudda ahadihim wala nasifa ba za ka samu ladan da sahabi ya samu ba yayin da ya sadaka da mudun hatsi guda ɗaya ko rabin mudu ina jin dawa nawa hake sai da ita Allah ramma ba ya cin dawa ina mai cin dawa mudu ɗaya to iri biyu ne mai tsadan ma nawa ne ya wuce naira ɗari hudu ne to ko kuma a ce rabi eh ko rabi rabin mudu kenan to idan sahabi yayi sadaka da wannan kuɗi ladan da zai samu a wajen Allah kaga yana da yawa kai kuma kayi sadaka da miliyoyi baka samu lada irin nasa ba ai wannan annabi ya faɗa mana ne don kada mu haɗa kanmu da sahabbansa radiyallahu anhum saboda haka fa anzala sakinata yasa Allah ya saukar musu da natsuwa wa hiya tumanina wato ainihin ita ce natsuwa alaihim wa asabahum fatan qariba kuma Allah ta'ala ya ba su buɗi wanda yake na kusa wa huwa ma ajara Allahu azza wa jalla ala aidihim shine abinda Allah ya gudanar bisa hannayensu min sulhi bainahum wa bain a'daihim sulhun da aka yi tsakaninsu da wa da ainihin makiyansu wa ma hasala bi zalika min alkhairi al'am da alherin da aka samu gaba daya والمستمر المتصل وتوند يتجب دصادوا بفتح خيبر وفتح مكة هكذا وقت برن خيبر برن يهودا برن مكة برن أينهم قريكا da manya-manyan kafirai kuma saboda ɗakin Allah. Suma fatih sa'ir bila sa'annan kuma aka ci gaba da cin birane masu yawa, wala ƙalimi alaihim da yankuna continent continent da ainihin daban-daban wa ma hasala lahum min al-izzi wan nasr da abin da suka samu na buwaya da nasara wa rif'a da daukaka fi dunya wal akhirah duniya da lahira yasa duk wanda kaji an kira sunansa in sunan sahabi ne sai ka ji kana tunawa da sahabin da yake da wannan suna ko da yake mutane yanzu sun zo sai ana ta mai suna mai suna wani mai sunan ko da ake masa mai suna ja'iri ne eh ka dauki sunan ja'iri ka dora wa jaririnka to shi ma ba zai wayi gari ja'iri abin da ya kamata shine ka dauki sunan annabi ko manzo ka sa wa ɗanka don ya dauki ɗabi'an annabin ko manzo ka dauki sunan sahabin annabi ka sa wa ɗanka domin kima ya ɗauki halaye na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai dai mutumin kirki ne to shi kenan mahadacin alkur'ani ne limami ne mai jan baki ne mai wa'azi ne sannan kuma yana da kyawawan ɗabi'u to ni ma na haifi ɗa bari sanya masa suna wanda yana fata shi ma ya kasance kwatankwacin wannan tunda dai kana ganin ga na kusa da kai wancan ko ya yi maka nisa wani ma bai san ma ba ainihin tarihin wani sahabin ba to sai ka sa sunan wani wanda kake ganin mutumin kirki ne a yadda kake zato kana fatan cewa yaron ka ya dauki hali irin nasa saboda an ce suna yana da tasiri a cikin gangan jikin mutum cikin aikinsa eh, irin sunanka irin ainihin aikinka in aka kira ka umar to ya kamata ya kasance kana da kwazo amma in aka samu umar malalaci bai yi ba eh bai yi ba in aka sai aisha ya kamata tana da karatu in aka samu aisha jahila bai yi ba wanda za a yi kamata karatu ba za ta dauka ba to haka sai kai ta buga misali in aka ce ali ya kamata a samu jarumi amma aka samu ali matsoraci bai yi ba eh shine waqif ala zalim saboda haka sai kai kiyasi to Allah tabaraka wa ala ya ɗaukaka waɗannan bayin Allah walihaza qala wa maganim katiratan ya yace akwai ganimomi masu yawa wanda za su ainihin kwasa shine na ainihin kaifara kamar yadda ake fassarawa wa kana Allahu azizan hakima lalle Allah ya kasance mabuwayi ne mai hikima abin abinda Allah ya tsara ba wanda ya sa ya ainihin kawar da Allah ko ya yanke masa sai Allah ya ce mai وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس وكف أيدي الناس أنكم ولتكون آية للمؤمنين ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها للي الله تعالى يا مكو القول غنيمومي ما سيوا ولن ذاقوا قاتانا غبا كدن فعجل لكم هذه هي يا gaggauta muku wannan ganima ya gaggauta muku wannan ganima ko kuma wannan alheri wa kafa aidiyan nasi hankum Allah ta'ala ya kame hannayen mutane ku sun yi yunkuri za su cutar da ku amma Allah ta'ala ya kame ku shine sai da aka samu mutane ɗaya ɗaya har wajen mutum nawa mutum saba'in ko tamanin waɗanda suka yi mummunan shiri suka ɗauki makamai bayan fa an yi sulhul hudaybiya daga cikin birnin makka suka gangaro a sulale wato suna son su yi barna wa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wani abin takaici cikin su har da wani wakili shi ma fa babban wakili ne ya zo wakilin quraishawa ne ya zo wajen annabi daman kafin ya zo aka zo aka cewa annabi ga fa wane shine aka turo yace wane yace da kuke ganin sa fajiri ne wane yace fajiri ne ya zo ya zauna ana ta tattaunawa da ke yi kwam shi ya gwada kawai ba za su ba da haɗin kai ba shine second to the last yana zaune da yake Allah tabaraka wa ta'ala ya riga ya kaddara sai an yi sulhu an kasa gane ainihin hancin abin ko mawarwara shike na sai ga su hailu bin amru sai ƙuraishawa sai suka turo wani babban mutum ana kiransa su hailu bin amru mutum ne mai daraja a cikin su sai shi ya zo wajen sai maza maza ka zo ka ce wa annabi saboda in kana shugaba dole fa ka sa waɗansu abin na kan hanya kafin mutum ya iso wajen ka sayan fada masa in wanda za ka tarbe ne ka tarbe shi wanda za ka yi masa ba za ka saurare shi ba ne ka yi watsi da ke ka yi kwana ka san inda za ka ainihin zulle ya sa manyan yanzu za ga suke sa me suke sa abin nan din na'ura sai ga mutum kamar talabijin ne a gabansa daga nan abubuwa ne na security wanda ya zo gate ɗin ma yana ganin sa to ba baya so ya gana da wani sai ce to duk yadda aka yi ku toshe wane ko ga wane yana zuwa ya riga ya ganki in yana son ya gana da ki kuma zai ce ga wane maza maza ku shigo da ki to da yake a wancan lokaci babu na'ura balle a yi haka to shi yasa maza Allah yake sanya waɗansu mutane suna lura da dukkan abin da yake gudana ya za suka zo suka faɗa annabi suka ce ga hailu bin amru ya ce ah, alhamdulillah ya ce tun da hailu ya zo ya ce to sahula amurkun ya ce alamari ya yi sauki an zo karshe kawai da shi ma dai da ya zo an yaba masa cewa za a samu sauki amma da aka zo ya ce a'a ki ma ke kasa kasa ya ce bana kan ya ce annabi da kai da mutanenka ya ce muhammadu da kai da mutanenka ku koma bana kan ba za ku shiga makka ba ba za mu taɓa yadda ba to shi yana da saukin al'amari ɗaya eh, duk da haka da yana da sauki shi ne ya ce a zo a yi yarjejeniya ya ce ya yadda a zo a rubuta takarda aka kawo takarda za a rubuta aka fara da bismillahir rahmanir rahim ya ce sai dai a ce su zuwa rahmanir rahim ya ce ba mu sani ba maza Allah ya ce to a kyare a rubuta bismikallahumma Allah da ka gode masa da karka gode masa duk ɗaya ne masu godiya ga Allah suna da yawa don baka bauta wa Allah ba ba abin da zaka rage masa kuma jahannama tana nan yi yaza in Allah ta'ala ya saka a cikin jahannama ba morewa zai yi ba amma dai yayi maganin ka shi yasa da kai masa da'a da karka masa da'a duk ɗaya ne yace ya rubuta bismika Allahumma aka rubuta aka ce to wannan kuma yarjejeniya ce aka yi tsakanin Qurayshawa ga ainihin muhammad bin abdullahi rasulillah ya ce a'a mu dai mun san muhammad bin abdullahi amma ba mu san rasulullah ba ya ce inda mun yadda rasulullah ne za a yi wannan yarjejeniya ne ba za a yi ba ya ce a kyare nan ma aka yi ta rigima annabi ya ce a kyare a sa muhammad bin abdullahi shi kenan tun da kowa ya karanta da ya san shi ne to aka yi yarjejeniya inda aka yi turka-turka sai ya ce to duk wanda yake cikinmu idan ya gudu ya dawo wajen ku ku dawo mana da ke amma duk wanda yake cikin ku idan ya gudu ya dawo wajen mu ba za mu dawo da shi ba ina fata an gane magana ai daga ji ka san cewa akwai son zuciya aka ce a ayyaya. aya annabi ya ce ku rubuta don zama wani abin mamaki kafin a gama rubutun sai ga ɗansa ya zo ya kwato kansa daga cikin sakari yana ɗaure ɗan tohailu wanda ake yarjejeniya da shi sai ga shi ya gangaro ya zo kawai sai ya jefar da kansa a gaban musulmi ya ce ku taimake ni shi bai san cewa da ubansa ne ma ake rubuta yarjejeniya ba yana juyawa kawai sai ya ga kansa sai ya ce ah, to ya ce muhammadu ya ce to da kan wannan za a fara zartar da alkawai yarjejeniyar da maza Allah ya ce ka bani dama ka yi mun sassauci ka yi mun sassauci akan wannan ya ce wallahi ba zai yi sassauci ba saboda in yi sassauci gidansa ne wato ɗansa ne ya ce ba zai yi ba to shi wanda annabi ya ce fadiri ɗin ya zo daga baya shi kuma sai ya ce haba ya ce a masa sassauci mana wannan guda ɗaya a barki mana sai shi oga kwata-kwata su hailu ya ce ba za a bari ba dalilin da ya sa na kawo labarin har nan wani lokaci ko an kira mutum fadiri za ka samu wata rana da ranarsa wata rana da ranarsa ke yasa idan mutum ya lalace ana kokarin yadda zai dawo kan hanya ne ba daɗa lalatar da shi za a yi ba to Allah tabaraka ala wa kafa aidiyan nasu ya kame hannayen mutane ba su cutar da ku ba wato lam yaqdiru alaiha eh wali takuna ayatan lil mu'minin kuma domin wannan ya kasance aya ga bayan Allah mumini wa yahdiyakum siratan mustaqima domin Allah ya shirya da ko hanya ma madaidaiciya domin duk lokacin da aka yi da'a wa manzon Allah to ana samun kwanciyar hankali da zaman lafiya amma in ka kauce dangane da da'a wa Allah da manzon Allah to komai yana iya faruwa gare ka to shine Allah ta'ala ya ce wa hadakum Allahu maganima katiratan taqudunaha fa ajjala lakum hadhihi wa kaffa ilayhi an ankum walitakuna ayatan lilmu'minin wannan aya ce ta musamman bayin Allah mu'minai wa yahdiyakum siratan mustaqima kuma Allah ya haka ne don ya shiryar da ku hanya madaidaiciya wato abubuwa rinka bin su sannu sannu kar a ci da zuci kuma in an dogara ga Allah to lalle za a samu mafita sai Allah ya ce mai وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا وكاجكم قاقاري ga ƙari nan mutane sun cin ƙaro annabi fi da kansa da sahabbai sun zo za su shiga makka mahaifansu a ce an hana su wani akwai kai kwarai da gaske sannan ne nan da aka yi guda bakwai dukansu ba su da daɗi za a bar yaƙi shekara bakwai duk wanda ya zo za a mayar da shi duk wanda ya je can ba za a dawo da shi ba sannan kuma annabi ya koma shekara mai zuwa ya zo ya yi umra amma ban da bana kuma idan ya zo kwana uku kacal zai yi a cikin birnin makka sannan kuma idan ya zo ba zai rike makamai ba sai ainihin eh, takubba kawai za su rataya domin saboda mai saboda kan shigo da miyagun makamai da waɗansu abubuwa makamantan waɗannan saboda haka kowa ransa ya ɓaci kowa yana cikin takin hankali ya sa Allah tabaraka wa ta'ala ya ta kawo waɗannan ayoyi domin ya rarraki bayan Allah mu'minai ya ce wa ukura akwai wata nasarar mata musamman akwai wata ganima mata musamman lam takdiru alaiha wanda ba ku da iko akai kuma ba za ku iya ba sai dai kar ahata Allah biha Allah ya riga ya kewaye muku ita ya ajiye muku tana jiran ku to kaga wannan an gwada fathi bayan fathi bi ma'ana budi bayan budi bayan bude haka za a yi ta tafiya matukan an yi da'awa wa Allah da manzonsa wa kana Allahu ala kulli shay'in qadira lalle Allah mai iko ne bisa dukkan komai abin da muka bala daidai Allah ya mu lada abin da muka yi kuskure Allah ya fata mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh